Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin shirinmu na makon jiya, mun kawo muku korafe-korafen da jama'a masu amfani da waya ke yi a Najeriya. Yadda idan an kira su daga kasashen waje sai su ga lambar gida. kuma idan ba su ɗauki wayar ba lokacin da suka buga sai su kasa samun wanda ya kira su. Mun kuma kawo muku bayanan da ɗaya daga cikin wakilan kamfanonin sadarwar ƙasar ya yi dangane da yadda matsalar take da kuma masu haifar da ita. Bari mu yi waiwaye adon tafiya domin jin ta bakin Malam Awwal Abdullahi, jami'in kamfanin sadarwar MTN wanda ya ƙarin haske kan yadda matsalar take. To a hakikanin gaskiya um, abu ne da za a ce wani zubin akwai ɓata gari. Kuma shi wani zubin neman kuɗi yana sa mutane ainihin su bata tunaninsu. Um, abin da kuke kira shi muke kira call termination. Wato akwai kamfanin Nika wanda sun samu ainihin takaddunsu ta hanyar ainihin kamar ncc wanda approved sun zo mun yi rijistirin nasu hanya ce ta samun kuɗi har ga Allah cewa duk wani waya da ya shigo daga ƙasar waje to ku ku tare mana shi idan kun tare shi to sai ku tura ma wanda ake nema tunda a yadda tsarin yake daman kai ka turo wayanka da network ɗinka zai shigo network ɗin wani to kaga a ka'ida ya kamata ka biya shi saboda ya buɗe maka kofa ka shiga akwai biya to don haka idan shi ya ɗauki mutanen da ya suka da rijista ya ba su alhakin ku rinka tare mun idan kun tare mun to sai ku tura ma wanda ya dace ake nema a ƙarshen wata sai mu zo mai lissafi to waɗannan gashi nan an samu call na minit kaza daga america an samu call na minit kaza da kaza to don haka ga abin da za mu baka alhakin abin da ka abin nan kowa ya tafi ana dariya ana murna to suwaye suke haifar da wannan matsala to akwai bata gari wanda na farko ba samu su license ɗinsa ka wajen ncc ba amma sun samu ainihin na'urar da za su iya tara abin nan idan sun tare to suna da hanyar da suke samun kuɗin a can saboda suna da ainihin makarrabansu a waɗannan ƙasashen to a maimakon ya zo maka a nambar turai da za ka ganta to sun riga sun turo maka sai ya zo maka nan a nambar najeriya kuma da ka ɗauka ka ji daga turai ne to wannan abu ne da ya addabe mu mun kai kuka kuma wajen ainihin su ncc kuma su ma suna bincike a kai kuma kokari suke duk waɗanda aka kama da laifin ana hukunta su mu kuma duk wanda ya zo ainihin idan mu muna kokari mu tabbatar cewa mun gano mun tare wannan kafa ta bakin malam awal abdullahi jami'i a kamfanin sadarwar mtn a najeriya kenan Farfesa Umar Garba shi shine shugaban hukumar sadarwar Najeriya. Ya tabbatar mana da cewar suna sane da wannan matsala kuma suna ɗaukar matakan gyara. Muna da masaniya akan wannan wato abu mara kyau da yake faruwa a halin yanzu. Kuma mun yi bincike domin ɗaukar mataki na shari'a. Tunda da abin da wannan hukuma za ta lura da harka da hada hada sadarwa ta ƙasa dole sai ta jingina wannan mataki da za ta ɗauka bisa turba ta doka to mun samo ainihin waɗanda suke yin wannan aikin a mataki na farko na bincike da aka yi kuma magana da ake yi a yanzu an matse da laisin ɗinsu su wanda suke wannan abu ba na son faɗi sunayensu amma sun san kansu ina so jama'a masu saurare na su san cewa lalle lalle mun gano masu yin wannan aiki wanda yake aiki ne da yake kawo barazana ta tsaro a ƙasa da kuma harka ta yau da kullum cinikayya ce wani aiki ne da wani yake yi da yake so ya yi magana da wani abokin yin wannan aikin a ƙasashen waje wato in ya buga namba wata namba ce daban za ta fito shugaban hukumar ta ncc ya ce shi kansa bai tsira ba daga irin waɗannan mutane da suke ɓata gari waɗanda ke haifar da matsalar tsaro. To ni kaina wannan al'amari ya faru da ni. In ya zama na muna buga wato waya maimakon a ga ainihin lambar wanda ya buga sai a ga wata lamba daban. Shi wanda aka bugawa zai iya cewa ai bai san wannan lamba ba kuma watakila ma ya ansa kuma sai ta yi wata muhimmiyar waya ce aka buga an sami matsala to akwai kuma barazana ta tsaro domin duk wanda yake buga waya ko yake karɓar wani sako ta waya muna so mu san wani ne saboda me wani abu zai iya tasowa muna buƙatar mu ciki wannan wayar da aka yi domin watakila ko an yi maganganu wanda za su kawo barazana ga tsaro ko kuma sako ne aka tura wanda a cikinsa zai iya kawo barazana ta harkar tsaro to kaga yana da kyau a san shin waye ya tura wannan sako ko waye buga wannan waya kuma wane ne ya karɓa? to idan ana sakaye lamba ba a ganin a yadda aka buga ta za a iya samun barazana ta tsaro ta wannan wato abu da ake wanda yake mara kyau Farfesa Ɗanbata ya ce hukumarsa ta tashi tsaye domin ladabtar da irin waɗannan mutane wajen tsayar da lasisinsu. Saboda haka wannan hukuma ta lura da harka da kuma hada-hada ta sadarwa a ƙasa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba a wajen kiyaye dokoki na ƙasa tun ba na tsaro ba. domin ɗaukar matakai wanda shari'a ta yarda da su domin gurfanar da wanda suke yin wannan abu mun san su wane ne mun ɗau mataki a kansu kuma an musu horo mataki na farko an tsaye da lasin ɗin da aka ba su yanzu ba sa yin wurin bin yana ya ɗan ragu amma yana faruwa wanda yake nuna mana cewa shi wannan wato al'amari bai tsaya cak ba dai tukunna amma na san matakin da muka ɗauka na shari'a domin hana faruwa abin wato mataki ne wanda masu harkar sadarwa kamfanoni sun lura da wannan matakin da aka ɗauka kuma za su kiyaye saboda me saboda ba za su so ba a ɗau irin matakin da aka ɗauka akan wanda suka yi wannan laifi in an hankalo sababbin wato kamfanoni masu yin wannan abin za mu ɗau mataki a kansu na shari'a kamar yadda muka ɗauka a na baya kuma wannan mataki mun ɗauka ne na wucin gadi ko a daina ko kuma za mu iya karɓe lasin ɗin wannan shine abin da ake ciki mun tambayi shugaban hukumar ko kafin matakin shari'a waɗanne matakai ake ɗauka domin gurfanar da irin waɗannan mutane a kotu to ɗaukar mataki na shari'a ana ne mataki na ƙarshe mataki ne na ƙarshe muka ɗauka ashe kuwa kafin ajiye ga wannan mataki akwai wasu abubuwa da aka yi an tsawatar an ce a daina an ma kiransu sun zo an ce mun gane cewa gafa abin da yake faruwa ku daina wannan abin an ba su a rubuce to saboda haka kuwa tun da yake matakan nan daman wajejen matakai uku ne ko hudu kafin a kai ga wancan mataki na ƙarshe ashe wannan hukuma tana da hujja babba shugaban hukumar sadarwar ya ce yanzu haka hukumarsa ce ta uku wajen samarwa gwamnatin najeriya kuɗi inda kowaɗanne watanni uku suke mika naira tiriliyan ɗaya da rabi a asusun gwamnati. To, wannan magana ce wadda take mai muhimmanci domin da yawa mutane watakila ba su da masaniya irin rawar da muke takawa wajen inganta tattalin arziki na ƙasar nan. Watan dai harkar sadarwa harka ce wadda take kusan kowane sakan yinta ake, kowane rabi na daƙiƙa na sakan ana ta yi. To ashe kuwa da ana kashe waɗannan kuɗaɗe dole za a dinga samun haraji wanda gwamnati take karba so saboda haka duk lokacin da aka sai da wannan iska ta sadarwa to kuɗin da aka samu waɗannan kuɗaɗe da aka samu sai a tura wa gwamnati ta kuma gwamnati sai ta tanadar da waɗansu aikace-aikace da 'yan ƙasa za su samu morewa ta rayuwa to shine a kowane wata uku wato muke samun kuɗin shiga da gwamnatin tarayya take samu na wato tiriliyan wato aka ce tiriliyan wato ya zama miliyan sau miliyan kenan wato ɗaya hada digo biyar wannan kuɗi ne masu yawan gaske kuma kowane shekara ko kuma an kai maganar abin da ake samu a cikin wato kaso 100 to mu ne muke ba da wato kaso kamar takwas zuwa tara na kudaden shigarwa da gwamnatin tarayya take samu wannan shine abin da yake faruwa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International. Da wakilinmu Muhammad Sani Abubakar da ya hidimar haɗa shirin, sai kuma injiniyanmu Ibrahim Tukur Kafi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya. thank you